This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba da duk daren Lahadi ana sauraron shirin kallabi a yau ma abin da muke dauke da shi kenan amma fa bayan an sha labaran duniya daga bakin Sarfil Hashim Gumel. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi ni lafiya ga labaran duniya. 'yan najeriya dai na fuskantar ɗaya daga cikin yanayi mafi muni na taɓaɓɓarewa tattalin arziki a ƙasar da ke yammacin afirka cikin shekaru hakan ya samo asali ne sakamakon hauhawar farashin kayayyaki sakamakon manufofin kuɗi da suka sa darajar kuɗin ta faɗi idan aka kwatanta ta da dala amurka lamarin da ya haifar da fushi da zanga-zanga a faɗin ƙasar. gwamnati na baya-bayan nan da aka fitar a ranar alhamis sun nuna hawa farashin kayayyaki a watan janairu ya karu da kashi 29.9 cikin 100 mafi girma tun shekarar 1996 su ya shafi abinci da abubuwan sha a ranar juma'a ta gabata ne kudin najeriya naira ta kara faduwa inda ake canjin dalar amurka ɗaya akan naira 1524 lamarin da ke nuna asarar da aka samu daga kashi 230 cikin 100 a bara faduwar kuɗin na ƙara taɓarewa halin da ake ciki a yanzu wanda hakan ke ƙara durkursar da kuɗaɗen shiga da kuɗaɗen da 'yan najeriya ke samu amurka ta yi allah wadai da goyon bayan da ruwan da ke baiwa kungiyar m23 da ke gabashin congo wadda ta wayanta ya yi sanadin raba dubun dubatar mutane da mahallansu tare da yin kira da kungiyar 'yan tawayen da ta daina tashin hankali ma'aikatar harkokin wajen amurka a cikin wata sanarwa jiya asabar ta yi kira da kakkausar suka ga mummunan tashe hankula sakamakon ayyukan kungiyar m23 da ke samun goyon bayan ruwanda wadda amurka da majalisar ɗinkin duniya suka saka wa takunkumi ta yi kira ga ruwanda da ta gaggauta jinya dukkan sojojinta daga Kongo. ta kuma buƙaci 'yan tawayen da su ja da baya daga wuraren da suke a yanzu kusa da wasu birane biyu na lardin kiwu ta arewa na Kongo. da alama hakan zai iya yin matsin lamba ga ƙasar rwanda wadda gwamnatin ta sha musanta alaƙa da ƙungiyar m23 gobe litinin idan allah ya kai mu ne babbar kotun majalisar ɗinkin duniya za ta gudanar da zaman sauraron sakamakon shari'ar mamayar da isra'ila ta yankunan falastina tun shekarar 1967 inda ake sa ran kasashe 52 da ba a taba ganin irin haka ba za su ba da shaida kasashe da suka da amurka da rasha da china za su yi jawabi ga alkalai a wani zama na mako guda a fadar zaman lafiya da ke birnin hague cibiyar kotun duniya ta icj a cikin watan disamba shekarar 2022 majalisar ɗinkin duniya ta nemi kotun icj da ta ba da ra'ayi da shawara na shari'a da ke tasowa daga manufofi da ayyukan isra'ila a yankin falasɗinawa da ta mamaye gami da gabashin kudus duk da cewa duk wani ra'ayi na icj ba zai kasance mai tasiri ba yana zuwa ne a dare lokacin da ake ci gaba da matsin lamba na shari'a kan isra'ila game da yakin gaza wanda mummunan harin hamas na ranar bakwai ga watan oktoba ya haifar labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yau lahadi isra'ila ta yi watsi da kiraye-kirayen ƙasa da ƙasa ciki har da babbar ƙawarta amurka na amincewar bai ɗaya ga kafa ƙasar falastinu tana mai cewa duk wata yarjejeniya za a iya cimma ta ta hanyar shawarwari firaministan benjamin netanyahu ya gabatar da abin da ya kira yanke shawara game da ƙasar Falasɗina a gaban majalisar ministocinsa wadda ta amince da matakin baki ɗaya. Sanarwar ta tabbatar da cewa ƙasar Yahudawa ta yi watsi da kiraye-kirayen ƙasa da ƙasa kan yarjejeniyar dindindin da Falasɗinawa. Tun a shekarar 2014 ne da ya ƙoƙarin cimma matsaya tsakanin ƙasashen biyu ƙasar falastini mai cin gashin kanta a gaɓar yamma da kogin Jordan da Gaza daga kowane irin ɓangare na Isra'ila ya ci tura. yau lahadi magoya bayan ɗan takarar shugabancin ƙasar senegal basiru diomaye faye sun buƙaci a gaggauta sakin shi da sunan yin adalci ga kowa bisa tsarin mulkin ƙasa dole ne dukkan 'yan takara su ci gajiyar ƙa'idojin tsarin mulki na ɗaukar kowa a matsayin ɗaya in ji wata sanarwa da ƙawancin shugaba diomaye don haka a saki ɗan takara basiru diomaye da diakafaye ba tare da ɓata lokaci ba wata bukata ce ta jama'a da mutunta kundin tsarin mulkin ƙasa in ji sanarwar. Gamayyar ta kuma lura da lamarin da ya buƙaci a gaggauta sakin shugaban jam'iyyar adawa Pastep Usman Sanko. Kotun tsarin mulki ta ki amincewa da sakar Sonko, amma ta amince da na faye mai lamba biyu na jam'iyyar tare da wasu kusan ashirin. Daga ƙarshe ƙasar China na ƙara yin sintiri a cikin ruwan gaɓar tsibirin Kinmen na ƙasar Taiwan. kwanaki kaɗan bayan da masunta biyu suka nutse a ruwa yayin da jami'an tsaron gabar tekun taiwan suka fatattake su wanda suka zargi jirgin da yin kutse sashen fujiyar na masu tsaron gabar tekun ƙasar china za su rika sa ido akai-akai akan ruwan da ke gabar tekun kudancin birnin shimen mai tazarar kilomita kaɗan daga kinmen don ƙarfafa aikin tabbatar da tsaron teku masunta daga taiwan da china suna tafiya akai-akai mutuwar masuntan ba sabon abu bane a duk irin ayyukan sinawa ke yi a cikin ruwa da ke kusa da kimen wanda ke kusa da ƙasar china fiye da babban tsibirin taiwan ƙasar china ta yi ikirarin cewa dukkan taiwan mai cin gashin kanta a matsayin ɗiwaicinta. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar mata BOA Africa a kan mita 102.5 haka kuma a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mu baiwa alheri grace abdu wuri ta gabatar mana da shirinmu na gaba. Yes, zan jama'a na Najeri da jihar Borno Kenya ba. Kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri na kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana alheri grace abdul Santa kallabi ya karɓi bakuncin mace ta farko da aka zaɓa shugaban karamar hukuma a jihar borno za ku ji kowace ce da kuma tarihinta za mu kuma dora kan nazari da muka fara a makon da ya gabata kan yanayin rayuwar iyaye mata da ke renon 'ya'ya da tarbiyyantar da su su kaɗai ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. kafin mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako bari mu ɗora kan nazarin da muka fara makon da ya gabata dangane da yanayin rayuwar mata da ake bari da 'ya'ya ko dai bisa dalilan rasuwar mazajensu ko kuma mutuwa aure lamarin da ke barin tabo a rayuwar iyayen mata da kuma 'ya'yansu ko da kuwa sun samu ci gaba a rayuwa. Cikin zauren namu akwai Hajiya Rabi Muktar, Hajiya Sa'adatu Abdulmumini, Hajiya Saratu Umar da kuma Malama Amina Ahmad yawanci za a mutu za a bar za a baki da 'ya'ya ba dangi ɗaya da zai zo da zai taya ke ce bari mu tallafa mishi wallahi na san wani labari baban ya rasu bayan shekara kamar biyar uwar ta zo ita ma ta rasu sanda uban nan ya rasu kanin shi yana taya ta kulawa da 'ya'yan amma a gidan gidanta suke ita take kula da 'ya'ya mata biyar take da su duk 'yan mata da uwar ta rasu kanin uban ya ɗauki 'ya'yan ya kai gidan shi da suka je hutu gidan kanuwar uwarsu kafin su koma Eh, da suka koma ƴaƴan suka samu an lallata musu ɗaki an yi bincike an yi waye an yi waye a'a me ya faru me ya faru wai an ce sun yi satan gwal sun yi sata wato sata na mai dai eh sun yi sata a cikin gidan wallahi haka kanin nan ba shiri haka nan ya watso ƴaƴan ya maida ma yar uwarsu Allah ya ba mu yar uwan nasu miji ya sa su makaranta ya kula yana kula da su yana kaza yana kaza yana kaza to yau a ce mijin yar nan yau ya faɗi ya mutu wa zai ci gaba da ƴaƴan nan yar uwan nan sai kuma a zo a ce wai yar mace fi sabilillahi ai da rajan mamacin suka samu har suka je wani gidan sai har suka je wani gidan to gode tunda gashi sun je gidan namijin ba su samu ba to mace dai kowane fanni aka je dai ko ina aka ce aka takato bolan dai kanta yake mm-hmm. malama saratu za ka ga yawanci matan za ki ga sun bar gidan mijin nasu wato aure ya mutu ko kuma ta dalilin baban 'ya'yan ya rasu za ki ga ta zauna a gida ta kasa sake wani aure Daya daga cikin kalubalen da mata suke fuskanta kenan saboda ba ta son 'ya'yanta su je su agolanci a wani gida ko kuma ta su ita ta je wani rayuwar wani aure rayuwar su ya samu tasgaro mm, mm, mm. mata suna samun wannan matsalar suna shiga cikin wannan matsalar na da su je wani wurin ga 'ya'yan kanana ne gara sun zauna a gidan sun zauna a gidan iyayensu sun fuskanci tarbiyyar 'ya'yansu har su girma. akwai matan da za ta ga dalilin ko mutuwar mijin ko rabuwan aure misali ko miji ya gudu don akan samu wannan yana da rai kawai sai a neme shi a rasa ya bar garin to ana samun wannan da mace ta je ta agolanci ma yaranta a wani gida gwamnati tsaya ta kula da 'ya'yanta saboda ana samun wannan matsalolin da yawa na gorace-gorace ma Hmm, idan kika ɗan kika tafi da shi eh ke kina son ki auren kuma ba mai rike miki ƴaƴa kin tafi da ƴaƴan wani gida shi mijin his willing yana da niyan ya rike miki ƴaƴa a je ga cewa mijin na so ma rike miki yara hmm. to ta fannin dangin shi akwai wani karuwala ba dama ɗanki abu agolani agolani kin gane wannan so gwamnati tsaya ta rike 'ya'yanta ta kula da tarbiyyansu da ta kai su wani wuri can daban wani lokaci kuma ko da da kuruciyar ta sosai kuwa sosai kuwa saboda yanzu kamar yadda malam amiya ta ce zumunci ne yanzu ya zama wani dai sai la haula wala quwwata kawai saboda dangin suna kallo amma ba za su ɗauki ɗawainiyan ba sai ana duba a ga me ya bari kamar ɗazu aka faɗi cewa idan inda a ce ilimi arziki ne abinda ake hari kawai shine a zo a babakere akan dukiya a'a ni zan ɗauki wani zan ɗauki wani saboda a basu wannan dukiya kuma da zaran dukiyan ya ƙare wallahi shi kenan ba za a sa ido a kula da tarbiyyan ɗa ba a kula da tarbiyyan shi cin shi shan shi da suturan shi ba gaskiya ana samun wannan matsaloli da dama to amina kamar yadda muka fara magana nan tun farko cewa wani lokaci akan jefi 'ya'ya da kalmar tun da uwarsu ce ta rike su a matsayin 'ya'yan mace yar mace yar mace yar mace wanda wani lokaci yake ga har yana taba zamantakewar auren su ma'ana ta kan kasa samun miji na gari dan duk wani nagari zai ce to tunda mace ta yi kan ma in shiga gidan da zan samu larura kila ba tarbiya saboda a iya tunanin suna tunanin tunda mace ce ta rike su babu kwaba a gaskiya wannan kalmar ba daidai ba kwaba ba inda za a tarbiya mai kyau da ya wuce hannun ya mace wa ku duk wani tarbiyya a karkashin ta za a same shi har namijin kai. mijin kashi ita take ma ta da namiji saboda yanzu duk yanda kika daura mijinki akan abu a haka za a tashi hmm. in kin nuna kin bar shi ya wulakanta ki ma a haka zai ta wulakanta ki a auren ya kare in har kika nuna wulakanci ba za ki ɗauke shi ba dole ya sassanta inda yana son zaman auren to tarbiyya ko da kuna tare fa da miji suna ne za a ce wai 'ya'ya ba a ce musu 'ya'yan 'yar mace ba saboda ubansu na tare da uwarsu to tarbiyyar wa ke yi a gidan ko da kana tare da baban na ɗaya dai namiji maza yawanci kowa ya san suka fita tun safe sai bayan magarba masu dawa da wuri su ne 5 ko 6 wato an tashi aiki mun tashi dawo to wannan wannan da kika yi da yaran ba anan suke samun tarbiyyar ba to ta ina kuma dan yau babu baban nan sai a ce kuma wai tarbiyyar ta lalace a hannun gidan ki mace to da kuke taron kenan wa ke tarbiyyantar da su shi yake tarbiyyantar da su da daddare kenan ake tarbiyya ai wa'in suna ke ga ko sun dama ba su lura ma me ake ciki ba ma <laughs> ya gaji ma bai wuce ci abinci ya yi daki sai bacci to da sassafe wasu ma kan su tashi bacci uba ya fita akwai yaran da sai su ce wai sun kusa sati ma ba su ga ubansu ba ni na ga waɗannan yaran muna magana da su suke ca sun kusa sati ɗaya ba su ga babansu ba nace ya haka yake faruwa wai yana dare su kuma sun yi bacci da safe kan su tashi ya yi gaba gaskiya abin da nake gani ga mata mace kan gaskiya ita ce garkuwa Goma ma wanda aka mata aka bari ya san an mata wannan gudu ya wannan gudu ko kuma gashi bai da amfani Shi ne dan kafin maraya saboda dan kayan maraya kin ga shi uba bai san ciwon shi ba bai san komai na shi ba ci ba ba tara. uwa ma bai daraja ta ba ta tafi ta yi nan bazar bazar ciwo ba shi can menene wani a zo a ce mata har duka ake mu mutum a kulla mace ke wata mahumata ita take biyan gidan haya sosai ga sunan da na gani gaskiya ni dai ina son malamai ne ni wannan zan kira ga malamai ne malaman mu na afirka gaba daya ko na najeriya gaba daya ne su mai da hankali a jawo hankalin namiji za ki je biki ɗari misali za a yi walima ko wa'azi wallahi ne dai tun da nake a rayuwa na ban taɓa zuwa biki in ji an yi walima an ji hankalin namiji ba mace dai mace ita ce dai in kika yi kaza ki me kaza ki me to shi shi din ba ta da haƙi akan shi ne sai irin a ta focusing akan mace mace ana irin shi namiji zaki ga duk rayuwar shi ya dauka cewa daga Allah sai shi hmm. a biyayya ko bauta so ya shiga in yi aure bai bai daukan mace da wani mahimmanci sosai zai ga ai auren nan ma kaman favor kaman alfarma yi ma mace ya aure ta za ki ga ana ce irin ai maza sun yi wahala wane ne ki aure shi kuma zai ga irin ai alfarma miki ya aure ki kuma bai taba gani maman shi da zauna da shi da ake ma mata an zai da za mu aure an zauna da mu tun ana wata nawa aure mm. ai auren nan fa kaza bauta ne ni dai ban taba ganin ɗan namiji zai aure ana mai wannan hudu ba kin ga cin ana aka saki layi ai ina ganin ko saboda aka saki layi mu hankali ne ko mm. kila a wallahi ai ko ma hankalin kana bukatar ai jagora to ai sanan wani abu wani abu ma mm, wani abu ma ai ba ma kafin ma a zo ga aure misali tarbiyyar ya kiji wani ɗa namiji ne ya kiji mm. an fi focusing an fi ba da mai da hankali akan tarbiyyar ya mace ma mm. ko tun suna kananan har su girma mm. ya kamata ɗanki namiji yadda kike koya eh. ma mace tun da wuri cewa mm, ta yi aure za ta yi kaza gidan miji ki kula da meme ya kamata ƴaƴan mu maza ma mu rika nuna musu darajar aure da darajar mace tun kafin ma su kai lokacin neman auren mu a gabatarwa yau mu ta mako wata mace ce da ta yi tarihi kasancewa wata macen farko da aka zaba a matsayin shugaban karamar hukuma a jihar borno waka aka ce a bakin mai ita tafi daɗi ga mu ta mako sunana dai honorable inna galadima cikakkiyar yar jere ce na jihar borno nigeria na fara primary school ɗina a nan mafoni primary school a mafoni ward nmc daga nan kuma na gangara zuwa uh, federal government college don in yi obtaining um, school living certificate senior school living certificate a uh, federal government college maiduguri daga nan kuma sai na gangaro university of maiduguri inda na yi obtaining bsc in accountancy sai kuma na sake shiga fatima ali sharif na tsawon shekara hudu sai second tenure din shi his excellency senator Madi sharif aka bani special advisor na mata a lokacin senator Madi sharif second tenure din shi so after tenure na his excellency senator alimari sharif sai aka bani commissioner a lokacin his excellency the vice president of the federal republic of nigeria senator kashim shatima lokacin da ke gwamnan borno aka bani commissioner na ma'aikatan mata na tsawon shekara uku da rabi aka sake bani commissioner na poverty alleviation na shekara kusan shi ma shekara uku da rabi kuma aka sake bani commissioner na agriculture ba uh, two tenures sun duka so duk tenure guda biyu na his excellency senator kashim shetima i was commissioner throughout eight years alhamdulillah sai kuma na zo wannan administration na professor babagana umar zulu aka bani shi ma special advisor on women affairs first tenure na professor babagana umar zulu wato four years ɗin shi da yanzu yanzu muka karasa muka shiga 50 din kenan shine a yanzu kenan na tashi takara neman takarar um, mai chairman da eh, chairman chairman na karamar hukumar jere na takara a karkashin jam'iyyar apc wato all progressive congress kuma alhamdulillahi uh, mun samu karbuwa na zama na muka zo muka yi primary elections muka yi general elections alhamdulillah apc muka yi nasara muka samu um, council chairman din jere alhamdulillah kuma yau aka rantsar da mu a wannan fannin ta wannan a wannan position din chairman na jere me ya baki sha'awa kika shiga harkar siyasa harkar siyasa dai abin da ya ba mu shi shine um, shi siyasa ita ce inda za ka shiga kuma ka taimaka wa mutane mutane kuma su ji daɗin ka shi sa muka shiga harkan siyasa don mu yi kokari mu ga cewa mun tallafa wa jama'a a daidai karfin um, mu mu yi wa mutane um, abin da ya kamata mu yi musu shine yasa ya jawo ra'ayin mu mu yi abin nan mu participating a politics ke mace ce kuma kina harkar siyasa wace irin kalubale mata masu harkar siyasa suke fuskanta eh gaskiya a da an fuskanci wannan ah, women participation in politics din yana dan gaskiya akwai kalubale da fari amma alhamdulillah yanzu zan ce da ko kai ya waye da kuma an san darajar mata kuma alhamdulahi gwamnoninmu sun fara gane cewa mata masana da kokari shi sa kamar ni fatina ina alfahari da fatina ina alfahari da eh, shi his excellency professor babagana umar zulu ina alfahari da stakeholders mu gaba daya daga national level har zuwa eh, local level da na taso kuma duk sun bani goyon baya don ni ne ta mace so i'm very proud alhamdulillah um, sun ba ni goyon ba ɗari bisa ɗari so ban samu wani kalubale ba yanzu gaskiya yanzu ba wani matsala in na ga mace ta tashi za a koya mata baya in dai tana da wannan focus na da kuma mission ta yi aiki so ina ga yanzu kam gaskiya gaskiya an um, things are really improving towards mata din to shi sa yanzu nake da ma um, na so in ji hankalin mu mata gaba daya in mun samu position irin wannan ya kamata mu yi aiki so that uh, at the end of the day za a su leaders mu za su ga kokarin mata kuma za su ga cewa eh fa wannan in mun sa mata a cikin positions za su yi delivery so shine na ɗauka personally kan cewa insha Allah ba zan ba mata kunya ba kuma ba zan ba fati na kunya ba ba zan ba wa his excellency kunya ba ba zan ba wa jama'a na najeriya da jihar borno kunya ba insha allahu mun shiga da niyan aiki kuma za mu aiki da yardan allah mu sa a samu confidence na mata akan cewa akan mata akan cewa mu ma in an ba mu irin wannan position din za mu iya mai aiki kamar yadda maza suke kafin zuwan wannan mukami da kika samu a yanzu kin rike mukamai daban-daban a baya a matsayin ki na mace da take da iyali ya kike saukar da nauyin iyalinki sannan kuma ki sauke nauyin jama'a da ya rataya a kanki ah, duka iyawa ne in kuma kana da iyalin da za su yi understanding ɗinka duka ba abu ne da zai wahala ba duk za ka iya haɗa responsibility ɗinka as a mother kuma responsibility ɗinka as ah, na jama'a da aka ɗora maka duka ba wai abin da ba za ka yi kai bane in ka sa niyya duk za ka iya ka yi shi kuma alhamdulillah all through na samu support na family na samu support na friends na samu support na jama'a na na constituency dina da stakeholders ina duka komi ya tafi daidai alhamdulillah wannan ma babban nasara ɗaya ne a ce first elected female chairman na local government a jihata ai wannan babba nasarar da ma ya kai haka alhamdulillah muna gode wa allah don because zan ce mun yi breaking record uh, being the first female uh, elected elected an take maimaita elected chairman na local government kuma wannan babban nasara ne alhamdulillah mun gode wa wani irin buri kike da bukatar cimmawa a shekaru masu zuwa nan gaba to sai ku tare mu mako mai zuwa domin jin burin inna ya kai ma kina iya shiga shirin domin ba da ki ga ci gaban harkokin mata masu iya magana suka ce hannu ɗaya baya ɗaukar jinka muna godiya ta musamman ga wakilanmu binta ibrahim a kaduna garin gwamna da kuma husaina muhammad a jihar borno da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadin su duka ni alheri ke cewa allah tabbatar mana da alherinsa. Yes, yau zan tafiya ta ba zan zauna ba ɓacin Madalla, to masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. sai a kasance da mu da karfe shida na safen gobe litinin da za mu dawo muku da wani sabon shirin har ma da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin sarki hashim gumal da ya taya ni kawo shirye-shiryen na yau da fiona wa mayi da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau ni muhammad hafiz baballe ke cewa mu kwana lafiya